me suke yi anan ya ba ba su kulawa ba amma sana kamar kuɗin ya yi yawa kawai drop sai ka sami irin wayannan mahaukatan kuɗaɗen har kana sirri ne ta me 'yan siyasa suke su mai da garin nan ne dan Allah baba kar ka fita na yi alƙawari yau zan dafa maka zabo mai daɗi a cikin gidan nan kuma wallahi sai na sari ka mai da allo akan wannan abu